Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Haka kuma a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar sha biyar ga watan Yuni na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanun labarai. To Nazir 'yan sanda a London sun ce akalla mutane 17 ne aka tabbatar da mutuwarsu a gobarar da ta laƙume wani gida a birnin na London. jami'a a somalia sun ce akalla mutane 29 a kashe a wani harin da kungiyar al ta kai a wasu fitattun gidajen cin abinci da ke birnin na magadishu sannan a yau alhamis ne shugaba trump ya soki rahotannin da ke cewa mai shigar da kara na musamman da ke bincike kan katsalandan din da rashi ta yi a zaben amurka yana bincike kan ko ya yi yunkurin hana doka ta aikinta To wannan haka yake a shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an 'yan sanda sun tarwatsa ɗaruruwan masu sana'o'in hannu da suka gudanar da zanga-zanga da barkunan tsohuwa a jihar Niger. hanya kusa awa biyu hanya ba mu iya wucewa an bi cikin laluma ku bude hanyar mutane su wuce kan kiya shin ba mu da doka daga gare To bayan haka muna ɗauke da rahoto akan sauye-sauyen da 'yan majalisar ƙasar Nijar suka gabatar akan tsarin zaɓe. In kuna tare da mu za ku ji shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo muku game da nasihar azumi amma yanzu ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. 'Yan sanda a London sun ce akalla mutane 17 ne aka tabbatar da mutuwarsu a gobar da ta laƙume wani gida mai hawa 24 a ranar Laraba, amma sun ce ana fargabar adadin zai iya karuwa. Shugaban 'yan sandan birnin na London Stuart Candy ya ce ana kula da wasu mutane 37 a asibiti inda 17 daga cikinsu suke cikin mawuyacin hali. Amma ya ce abu mafi mahimmanci a gare su a yanzu shine a gano mutanen da suka bata. kwamishinar hukumar 'yan kwana-kwana dani katin ta ce masu bincike na haɗa kai da ƙwararru a fannin gine-gine domin a auna yadda za a baiwa masu aikin ceto damar shiga cikin ginin ba tare da an fuskanci wani haɗari ba ana san wato ana san yin hakan ne domin a gano musabbabin gobarar a kuma nemo sauran waɗanda ke cikin gidan inda ta ce mai yiwa wannan aiki ya ɗauki makonni kafin a kammala shi saboda girman ginin ita dai wannan gobara ta ruru cikin sauri a benin da ake kira grenfell tower da ke yammacin birnin london da sanyin safiyar yau a wato sanyin safiyar ranar laraba inda mazauna ginin da dama suka makale an yi kiyasin ginin na dauke da rukunin dakunan kwana 120 inda akalla mutane 600 ke zaune a cikinsu. su To jami'ai a somaliya sun ci akalla mutane 29 aka kashe a wani harin da kungiyar Al-Shabab ta kai a wasu fitattun gidajen cin abinci da ke birnin Mogadishu. wani kakaki a hukumar tsaron kasar ya faɗa a yau alhamis cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da fararen hula goma sha takwas da mata bakwai da kuma su maharan su shida waɗanda suka farma gidajen cin abincin biyu da ke gundumar hodan a babban birnin ƙasar ta somaliya A baya wata majiya a cikin jami'an tsaron kasar ta faɗa wa sashen Somalia na murya Amurka cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu jami'an kasar su biyar yayin da aka yi musayar wuta da maharan. Majiyar ta ƙara da cewa wasu ƙarin mutane uku sun mutu bayan wata fashewa da ta auku sanadiyar hurga gurneti da maharan suka yi. daga cikin fararen hulan da aka kashe har da wani ɗan ƙasar siriya wanda ya tsere wa rikicin ƙasarsa yake aiki a gidan cin abinci a matsayin kuku harin ya faru ne tun da yammacin jiya laraba inda wata mota ɗauke da bam ta fashe a wajen gidan cin abincin a yau alhamis ne shugaba trump ya soki rahotannin da ke cewa mai shigar da kara na musamman da ke binciken katsalandan din da rasha ta yi a zaben amurka yana bincike kan ko ya yi yunkurin hana doka ta yi aikinta Trump ya shiga shafinsa na Twitter da sanyin safiyar yau Alhamis inda ya ce a baya an yi kokarin a nuna akwai alaka tsakanina da Rasha amma babu hujja yanzu kuma an kirkiro batun cewa na hana doka ta aikinta. A wani sakon Twitter na biyu kuma Trump ya ce mutane suna shaida bita da kullun siyasa mafi girma a tarihin siyasa Amurka wanda wasu ɓata gari ke jagoranta. Shugaban na Amurka ya mai da wannan martani ne bayan da rotanni a jiya Laraba suka nuna cewa lauya na musamman wato Robert Mueller na shirin yin hira da wasu manyan jami'an tsaron ƙasar. kan bukatar da trump ya gabatar na a yi watsi watsi da binciken alakar tsohon mai bashi shawara kan harkar tsaro wato michael flynn da jakadar rasha da ke amurka a watan fabrairu trump ya sallame flynn daga aiki bayan da ya kwashe kwanaki 24 kacila yana rike da mukamin bayan da ya gano cewa flynn ya yi wa mataimakin shugaban kasar mike pence karya kan tattaunawa da suka yi da jakadar na rasha wato sagi kislyak labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc za a gudanar da wasan kwallon baseball wato wasan kwallon kulki da 'yan majalisar dokokin amurka suka shirya kamar yadda aka tsara a nan birnin washington duk da wani harin bazata da aka kai kan wasu 'yan majalisar na jam'iyyar republican yayin da suke atisayen a matsayin shirin wasan wannan hari ya kai ga dan majalisa steve scalise ya ji mummunar rauni sai dai shugaba donald trump ba zai halarci wasan ba wanda aka shirya a matsayin gidauniyar samar da tallafi ko da yake rahotanni sun ce yana son halartar wasan amma kuma karancin tsaro ya sa ya soke halarta yanzu haka scalis na cikin wani mawuyacin hali bayan da aka yi masa aiki inda likitocin asibitin da ke lura da shi suka fitar da wata sanarwa a jiya laraba cewa zai buƙaci ƙarin wata tiyatar mutumin da ya kai harin bindigar james hawkinson mai shekaru 66 kuma mazaunin belleville a jihar illinois ya samu rauni daga harbin da 'yan sanda suka yi masa daga baya ya mutu harin ya faru ne a wani wajen hutu da ke alexandria a jihar virginia a tsallaken wani rafi da ba shi da nisa da inda za a buga wasan Firayim Ministan Pakistan Nawaz Sharif ya ba da shaida a gaban wani kwamiti da kotun kolin ƙasar ta kafa a binciken da ake yi kan ko iyalansa sun yi amfani da kudaden haram wajen mallakar kadarori a kasashen waje. Kwamitin binciken wanda na haɗin gwiwa ne da ya haɗa da ƙwararru daga ɓangaren fararen hula da hukumomin soji ya riga ya saurari bahasi daga wasu 'ya'yan firayim ministan su biyu waɗanda 'yan ƙasar Birtaniya ne kuma su suke kula da harkokin kasuwancin iyalin na Sharif. dukkaninsu dai sun musanta zargin cewa sun aikata laifin cin hanci da rashawa da kuma yin ba daidai ba To Madalla Muhammad Lalo, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan sanda a jihar Niger sun tarwatsa ɗaruruwan masu sana'o'in hannu da barkonan tsohuwa a yayin da suke gudanar da zanga-zanga ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton. Jami'an tsaro a Najeriya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa wasu ɗaruruwan masu sana'o'in hannu da suka gudanar da wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da wasu kudaden haraji da gwamnatin jihar Niger ta sanya wani ɗan kwangila ya rika karɓar mata. Masu zanga-zangar dai da suka haɗa da ƙungiyoyin masu motocin sufuri. da kanikawa da masu aikin walda da facin taya sun ji harabar majalisar dokokin jihar Niger ne domin mika kokensu akan takurawar da suka ci ana yi masu. To amma sai jami'an tsaro suka fatattake su da barkonan tsohuwa. Malam Idris Muhammad shine shugaban gamayyar waɗannan ƙungiyoyi ga abin da yake cewa. Mu dauka wannan mataki don ina gane gwamnati ya matsa mu a bango. Ali yanzu da na yi maka magana ba cikin memban mu wanda bai biya abun da ya fi dubu talatin ma na jasar gwamnati ba na haraji yes na haraji mun riga mu biya wannan ko muna nan kenan wani ya shigo wai company nashi wai boya bam ya zo ya asa kudin wajen all the business association na niger state kuma mun bi necessary organize mun je mun meet a ministry of works and transport aka ce su sun yadda da complain namu a yi setting up na committee an ba mu two weeks a kawo report gwamnati ya yi amfani da wannan report wallahi wallahi har yanzu ya fi sati shida yanzu ba kira mu ba Kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya yi mun bayanin dalilin da ya sa suka kori masu zanga-zangar ta wayar salula. hanya kusa awa biyu hanya ba mu iya wucewa an bi cikin lanuma ku bude hanya mutane su wuce kan kiya shin ba mu da doka daga gari Ko da yake dai ƙoƙarin jin ta bakin wannan ɗan kwangila da ma kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Niger Abdulmalik Ceci ya ci tura, to amma kakakin gwamnatin jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya yi bayanin matsayinsu akan wannan al'amari. Abin da ya sa ma ka gan ma'anin kawo consultant domin ba a biya ne. kuma ba society da za ta ci gaba in ba biyan kuɗin haraji so abin da nake so in faɗi ma wa'annan 'yan union wannan abun ba batun haɗa ba ne su zo da su da mu mu zauna mu tantance amma to kun sa an watsa musu barkonon tsohuwa an kakka masu ma kuma kuna ba batun hanya can caga da sahin nan ya ka gani sun tare hanya ba su da yancin da za su tare hanya an dai share wunin jiya laraba tashoshin mota na rufe a birnin na mina yayin da su kuma kanikawa da dangoginsu suka ƙaurace ma wuraren aikinsu, al'amarin da ya haifar da damuwa ga matafiya da ma masu buƙatar gyara ababen hawansu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To Allah shi kyauta. yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Nijar inda a majalisar dokokin ƙasar ta yi wa dokokin zaɓe garan Bawul, Sulmuminu Barma ɗauke da cikakken rahoton. Tsawon wunin jiya aka shafe ana tafka muhawara tsakanin 'yan majalisar dokoki na bangaren rinjaye a kan kudurorin da bangaren zartarwa ya gabatar domin kwaskware wasu dokokin da ake ganin suna kawo cikas a sha'anin tsarawa da gudanar da zaɓe. Dage zama da sake komawa zauren majalisar an yi kamar sau uku kafin a kaɗa ƙuri'ar da sakamakonta ya yi nunin shirin ya samu karɓuwa da ƙuri'u 135 daga cikin 171 mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa iro sani ya yi wa manema labarai ƙarin bayani ba wai sai zaɓe ya ƙarato ba a girka hukumar zaɓe a'a yanzu za a sa hukumar zaɓe mai zaman kanta wadda ba ta ƙalƙashin kowane irin iko mutanen da ke cikinta suna da wa'adi na shekara shidda ana iya a sabunta wannan wa'adi ko kuma a sake su in ya zamanto wani dan majalisa ya rasu eh, mataimakin shi zai ɗauki wurin shi in mataimakin ne ya rasu kuma eh, an ɗauki matakai yadda e, dan dai cika gurbin kujera guda ba sai an shirya wani zaɓe na gari duka ba inda za a kashe dukiya a ɓata lokaci don saboda kujera guda kawai koti ita za ta ba jam'iyyun siyasa dama su miƙa mata eh, wanda ya kamata ya zamana a wannan gurbi. A watan Afrilun da ya shige shugaban ƙasar Nijar ya kira yakuwar zaɓe domin cike gurbin ɗan majalisa mai wakiltar mazaɓar yankin Maraɗi da ya kamata a gudanar a watan gobe. To amma matakin majalisar na nufin zaɓen ya shiga halin ƙila wakala? Eh, to yanzu wannan doka eh, ta banga kotun koli ita za ta nuna mana bisa ga doka saboda wannan doka da muka ɗauka doka ce wadda sai mun aika ta wato koti ta tsarin mulki ita za ta shar'antawa ta nuna mana wannan doka wadda muka ɗauka ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba da tsarin mulki na ƙasa. 'yan adawa waɗanda tun a watan jiya suka kauracewa dukkan wani zaman da ya shafi tantauna gyaran fuskar kundin tsarin mulki da dokokin zaɓe na ci gaba da kafewa a kan bakarsu yanzu ta bayyana demokradiyya ake yi wa zagon ƙasa in ji wani rabar sumana sanda gyaran huska ne da ana yi domin pendas tarayya tunda an ke in a yi zaɓe hisibi lahi ba zai su samu wani abu ba guye vraiment yunkurin magudi ne suna nan suna sare tun yanzu To yanzu da yake majalisa ta amincewa waɗannan sauye-sauyen da gwamnatin eh, ta gabatar, shin kuyan adawa za ku kenan? Mu abin da mun fara shine muna ci gaba da shi, ko kowa domin a tabbatar da gaskiya. da yake mai da martani a kan korafin na 'yan adawa honorable iro sani na cewa inda suna da hujja ai sai su zamana cikin majalisa a yi a tattauna da su su hidi nasu ra'ayi mu hidi su yanzu baɗar dalili suke na su hashe da kuka kenan yanzu ko twari muka yi ko kyabta muka yi kawai sai su roshe da kuka su an masa laihi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha hudu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Hajiya Maryam West mai baiwa shugaban Najeriya shawara wadda kuma take lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da ɗaukan ɗalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ballo da shi da ake cewa ‘yan power da turanci za ta ci gaba da ƙoƙarin amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage. salam. na Salisu ya haya daga Kano alamar hukumar Kabo Local Ba ta ita ce, ina son babban bakuwa ta mana bayani akan dokokin da aka shimfiɗa dangane da wannan tallafi kuma idan mutum ya karya annan dokokin da irin hukuncin da za a yi masa wannan ita ce tambaya na wannan program wanne ciki eh dokokin da eh a'a wai wan ciki ta ji batun dokokin ta a cikin shirye-shiryen wanne ka san akwai shirye-shiryen kala-kala na ɗaukan matasa aiki ko na ba da bashi ko kuma na tallafawa mata a na ɓangaren tallafin dai na kyauta ko kuma wanda ake bayarwa bashi a wanda ake bayarwa bashi wanda mutum zai biya to to maryam kin gane tambayar eh na gane abin da kawai muke cewa ba sai ka kawo komai ba bari mu kwace abin da muke cewa ku yi kungiya saboda haka ku san wa'inda kuke zama ku yi kungiya da su wanda kuka yarda da su ne duk wanda nan gaba bai biya ba a lokacin da ya ce a biya dukkan ku da ke kungiya za a hana kwashin nan gaba wannan kuɗi da za a aka nema a hannunku an nema a kan cewa za ku biya don a sake bayarwa in kuna nema ko kuma a ba maƙotanku da ba su samu ba. To ka gani in kun danne kuɗin nan ba ku biya ba a lokacin kun hana wasu kenan. To a takaice eh, wannan ba wannan ba wannan ma kawai bashin ba nan gaba in kuka nemi bashi ko ina tunda mun riga mun ɗauki bidiyon ɗinku an riga an za a za a nuna cewa ai kai baka da gaskiya kana karban kuɗi baka biya saboda haka ko ba namu um, shirin ba nan gaba tunda akwai shi a jikin bibiyan ɗinka cewa ka kaɗa baka biya ba to abin zai biyo ka. Eto eh Hajiya Maryam shi kenan iyakacin hukuncin da za a musu kenan ba za a bi wata hanya na karɓan kuɗin ba? To ai mutumin da bai biya ba shi ba da yake ƙauye ne <laughs> za ka karɓa. Shi ne gaskiya. <laughs> me za ka karba a hannun shi dan dai kawai ka hana wasu ne nan gaba ka hana kanka ka hana wasu kuma kai kanka nan gaba baka san ran da abin zai kulle maka ba hmm, a ce da kai gashi kai fa baka da gaskiya baka da rikon amana to malami na gaba bismillah ko assalamu alaikum wa alaikum salam alaikum salam kuma ka tuna cewa nan gaba ma ba kai kaɗai ba duka wa'inda kake tare da su kuka haɗa kai dukansu za a hana. To. Eh, kaya wa kowa. To bismillah malam. Salamu alaikum. Sunana yan warin daɗi. Nake hajiya to ne mun san ko da dai shugaban kasa na magana kan maganar noma noma mutane su gida hankali akan noma akan noma. To su manoman nan na masu kiwon kaji. To kuma mu mutanen karkara ba mu san da ake reno su saboda suna da sauran mutuwa ba kamar musamman kajin nan. to wani irin tanadi ka ware wanda za ku kwatantar da mutane da horar da su a kan kiwon kajin da saboda idan aka fara a ga asara ko hauli kauki saboda ka za su matsala shi tambaya. Hajiya Maryam eh, kin ji tambayar sa. na ji suna yana tambaya ne akan kiwon kaji ko? Eh waya za a taimaka a ko horar da mutane yadda za su yi kiwon. Wannan kuɗin da muke ba mata dinnan kowace kowane dubu biyar dinnan in matan sun nuna ga shi abin da suke son su koya akan yadda za su koma sana'ar da suke son su yi za a koyar da su za a samu mutanen da za su yi su koya amma abin ne ba san mutane nawa ba ne za su fito su ce ga shi abin da suke son su koya kowa da abin da ya dame shi hmm. wani girki ne ah, wani shuka noman abubuwa daban-daban saboda haka sai mun san inda yake sai mu ga sai su kowane local government yana da facilitator wato mutum daya da za su ringa yi wa magana su kuma facilitator din za su gaya mutum daya da gwamna ya zaɓa su kuma za su gaya mana to sai mun san ire-iren abubuwan da mutane suke so za mu shirya mu dawo mu same su amma tabbas idan da wanda ke son ya nemi koyon yanda zai sana'a kaji muna da mutanen da za su zo su koya amma sai ka nuna ga sha'awarka. To malami na gaba bismillah ko? Wa alaikum salam. Muna bayan Ahmad Yaya. To. Tambaya na ga Asiya shine game da maganan tallafin nan duk da ake yi to ban ji an taɓo ɓangaren manoma ba. Dan an yi maganan cewa akwai tallafi da za a bayar za a samu matasa aiki sai kuma ga wannan tallafi da za a bada na bashi. Sanin cewa ga shi damuna ruwa ta faɗi. Malam ta taɓo ko batun manoma ba ka kusa ne. Na so ina jan ba ni kusa kenan. Eh za ka ji ansar ta ba mutum na gaba ko kana da wata tambayar. tambayar na nawa kenan sannan kuma a nan abuja wannan tallafin don akwai kungiyoyi da yawa da suke a asibin don wannan abu to sun an fara saki ne a nan abuja maganan ba da rancen nan an fara ba wasu kungiyoyi ne a nan abuja ko ko akwai wani tanadi da ake yi hajiya an fara ba da wannan bashi a abuja eh an fara an fara amma ya danganta ga lokacin da wannan uh, tambayoyin da muka yi da muka ce dole sai mun kun nuna mana cewa kun haɗu ɗin kuma an bi an san ku duk wannan ya dawo hannunmu an tabbatar cewa za ku yi haɗa ƙungiya ɗin kuma an gan ku an san kowa ya kungiya din sannan kuma za a so ku kan bashin to wasu sun samu tabbas a Abuja. To malami na gaba bismillah ko? To hajiya salamu alaikum. Wa alaikum salam. A to suna na Suleiman ina tara da tsarin lokal jami'an jihar Nasarawa. To. To tambaya shi ne a babbar bakuwa tambaya akan ki take wannan fa kike yi game da wannan matsayi da aka baki da kin sauke wannan wannan nauyi da aka baki ba tare da irin tafin tafina da ake yi game da cewa Muhammadu Buhari ya kawo wasu mutane kusa da ni tana tana wasu abubuwa wanda masu tantanta ba kuma ya kasa ya ke musu komai wannan hoɓɓasa zaki da mun ga lalle ke wannan matsayi da aka baki tun daga da kasarki musamman ga cikin talakawan Najeriya an yi lafiya an gama lafiya. tambaya ta taɗe ɗaya kenan tambaya na biyu hajiya shine game da wannan tallafi tallafi da ake magana baiwa matasa maza shin wanda zan hankali za ku yi wa musamman na karkara za ki ga mutumin karkara shi yan ba tallafi a kan ya je ya amfana ya fito ya je kuɗi dai shi ba shi na yan ba da banki amma ya fito ya je ya ƙara aure kawai zai ya gadar da kuɗin ya sautin ma abin da zai biyo ba yiwa kun wayar da kan mutane kafin ku ba su wannan tallafi tambaya nan kenan da fatan za ki koma gida lafiya. liman da jihar lokar jami. Wayannan tambayoyi. A'a ah, ah, to. Malami ba zan iya cewa. Hmm? Eh to. Ba zan iya cewa abubuwa. Eh to in magana jimai. eh shi ne na ce hato ah, ai shi ne din tambayan kuma da ni tambayar shi mata biyu ina ganin aikin ansa sai dai kawai bangaren cewa kuna kuna yi ma mutane bayani kafin ku ba su bashin sai kuma eh, tambayar shi ta farko abubuwan da da aka same mu kenan ya kamata a yi musu kamar training a nuna musu yadda za su yi abubuwan nan a gaskiya muna yi ne kuma akan muna yi din muna koyo da muna jin abin da mutane suke cewa mu mun ɗauka waɗanda za su nemi bashin nan dama sun soma wata sana'a to yanzu muna ganin da yawa mutane kawai suna yin ƙungiya don su soma sana'a ne ba su taɓa yin sana'a ba da shi yasa muke neman mu sake shirin yadda sai mun yi musu magana akan yadda za su soma sana'a din kamu ba ba su bashi amma wannan sai an cire mishi kuɗi daban hmm. don haka sai budget ta fito an riga amina sannan za mu iya zuwa sai mun yi training tukuna mu ba da bashi amma waɗanda suke da sana'a dama suna da sana'a su suna neman kuɗin su kaga ba sai an nemi training ɗin ba kawai za a ba su ne su ci gaba da sana'a su wayancan kuma tambayoyi gaskiya ba abin da zan iya cewa don ba zan iya cewa ga abin da shugaban kasa ya ce ba ni ma aiki ya sa ni kuma da ya sa ni gashi abin da zaki ba zan yi kan kabbar in sa cikin wani abin da ba a sani ba. To ma tambayar ta guda biyu ne ai baka ansa ba. Ta baka ansa ta ce batun na farko dinnan da kai ba za ta iya cewa komi ba da kake cewa shugaba Buhari ana zargin shi. To sai kuma batun da kace. Ana eh. alhakin shi kawai tunda kowa da shi. ko yana iyakacin kokarin shi ya ɗauki mutane ya ce su yi aiki. Kash Malam Suleiman gashi lokaci ya karato, a saboda haka cikin yadda Allah a makon gobe, Hajiya Maryam Uwais za ta yi ƙoƙarin amsa ɗaya tambayar da kace kayi. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke gayyata ko makon gobe domin jin wani shiri na sai bango ya tsage. To madalla Jummai Ali ga nasihar azumin watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Muhammad Nasir Abdulmuhi daga Jos Nation Headquarter na Jibus. muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda da ikonsa da ya dasa ya kamu kwanaki masu alfarma waɗanda suke su ne kwanaki na ƙarshen watan Ramadan. wannan kwanuka suna da tsada domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abinda aka roto daga gare shi yana nuna allah ya saukar da aya guda yana ce lailatush wato laila ne ɗaya tak lailatul qadr khairun min dare ne na ubangiji da ya ba da shi ga bayansa kyauta in an kwatanta shi ya fi wato darare na wata kusan dubu dubun nan kuma malamai suka ce akalla shekara 84 to wannan lokaci ana fara neman wannan wuri ne daga ranar 20 daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 har zuwa da tara da haka muna fata jama'ar musulmi a zage dantse banzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar ya kuma sanya cikin abubuwan da shi kansa yake taya shi da iyalansa su yi ibada muna roƙon Allah ya ba mu dacewa. To amin Allah kuma ya karɓi ibadunmu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau cewa yi babu shakka sake bullar cutar shan inna kasar jamhuriyar demokaradiyyar Congo kamar yadda hukumar lafiya ta bayyana wani babban koma baya ne ga yunkurin kawo ƙarshen cutar da hukumar kiwon lafiya ƙasar ke yi da fatan hukumar za ta tashi haikan wajen daƙile wannan cuta. Sako daga Hussaini Abba Dambam jihar Bauchi da Ahmad Suleiman Bajoga jihar Gombe. Sakonmu na gaba ya fara da sallama inda ya ce ya kamata hukumar alhazan Najeriya ta rage kudaden kujerar aikin haji ko al'umman musulmi sun samu damar zuwa sauke farali sako daga safiyanu gumel zangon daura hakika taimakon da kasar iran ke bawa kasar qatar wani abin alfahari ne da fatan sauran kasashe za su yi koyi da wannan kasa wajen ba da wannan taimako sako daga abdulsalam mai waldar gas dambam Sakonmu na ƙarshe a yau cewa ya yi yin watsi da ƙarar da gwamnati ta shigar a kan zargin ƙin bayyana kaddarori da take yi wa shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki. Wani babban kuma baya ne ga yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Kuma ba kowa ya kamata a zarga ba, face ita kanta gwamnatin tarayya. Kasancewar gwamnatin ta gaza gabatar da ƙwararren shaidu a kan zargin da take yi shugaban majalisar. Sako daga Muhammad Salisu ƙauren namo da zamfara. To madalla a ci gaba da aiko mana mu kuma za mu ci gaba da karantawa kafin mu karkare ga Muhammad Lalo da takaitaccen labarai. yan sanda a london sun ce akalla mutane 17 ne aka tabbatar da mutuwarsu a gobarar da ta laƙume wani gida mai hawa 24 a ranar laraba amma sun ce ana fargabar adadin zai iya karuwa shugaban 'yan sandan birnin london stuart candy ya ce ana kula da wasu mutane 37 a asibiti inda 17 daga cikinsu suke cikin mawuyacin hali amma ya ce abu mafi muhimmanci a gare su yanzu shine a gano mutanen da suka bata jami'a somalia sun ce akalla mutane 29 aka kashe a wani harin da 'yan kungiyar alshabab suka kai a fitattun gidajen cin abinci da ke birnin magadishu wani kakaki a hukumar tsaron kasar ya faɗa a yau alhamis cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da fararen hula 18 da mata bakwai da kuma wasu da su kansu maharan shida waɗanda suka farma gidajen cin abincin biyu da ke gundumar hodan a babban birnin kasar ta somaliya a yau alhamis ne shugaba trump ya soki rahotannin da ke cewa mai shigar da ƙara na musamman da ke bincike kan katsalan ɗin da rasha ta yi a zaben amurka yana kan ko yana bincike kan ko ya yi yunkurin hana doka ta aikinta a binciken da ake yi na rasha To madalla masu sauraron mu anan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Saida Hamdun da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau Malam Pete. Ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe wanda Usman Kabara da Safinatu za su gabatar.